Kamfanin kera wayoyin zamani na Nokia ya sake ƙaddamar da wayan nan mai karko wadda ta karɓi ga jama'a a shekaran baya, samfarin Nokia 3310. Ita dai Nokia 3310 an fitar da ita ne tun shekara ta 2000, wato tun farkon fitowar wayoyin zamani. An dai san wayar da rike caji da kuma ƙarko kasancewar duk faduwar da za ta yi bata fashewa. An dai ƙaddamar da wayan ne a babban taron Mobile World Congress da aka gudanar ranar Ladi a Barcelona. Wadda da zarar wanda ya san wayar a baya zai iya gane ta cikin gaggawa duk da kwaskwarimar da aka yi mata. Ita dai sabon Nokia 3310 an kera ta ne ta yadda za ta kai kwanaki 30 kafin cajin ta ya ƙare, kuma za ta yi amfani da yanar gizo sai dai ba komai mutum zai iya yi da ita ba idan aka yi la'akari da sabbin wayoyin zamani da mutane kan yi amfani da su wajen shiga dandalin Facebook da WhatsApp. yanzu haka dai ana sayar da sabuwar wayar nokia akan kuɗi ƙasa da naira dubu ashirin wanda ake kyauta da tsammanin mutane za su sayi waya su yi amfani da ita a matsayin waya ta biyu kamfanin nokia da ya yi ta fama wajen kasancewa kafaɗa da kafaɗa da sauran kamfanonin wayoyin zamani amma haka bata cimma ruwa ba daga ƙarshe microsoft ya saye kamfanin nokia tun daga wannan lokacin nokia ke yi wa tsaffin wayoyinsa garan bawul yana sayarwa cikin rahusa.